DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Daga nan sashin Hausa na DW nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da saduwa da ko" a cikin kashi na tara na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna raba hankali. A wannan kashin za mu iske garin malikawa a cikin wani yanayi na hargitsi duk da ƙoƙarin da aka yi na kaucewa barkewar annobar cutar kwalara a lokacin damina mutane da yawa na kwance a asibiti suna fama da cutar akwai yiwuwar wasu ƙarin mutane za su iya kamuwa in dai ba a yi maganin yaduwar annobar daga tushe ba a halin da ake ciki ana ta samun ruwan sama kamar da bakin kwarya amma ba ambaliya saboda an shawo kan abin a yanzu. sai dai rushewar kwatoci da rashin isassun bututun ruwa sun sa ruwan shan gidaje ya gurɓata a ɗaya bangaren kuma 'yan sanda na samun ci gaba a bincikensu akan mutuwar hajara wannan kashin mai taken komai ya yi farko zai yi ƙarshe ya fara ne daga caji ofis ola ma'aikatan cibiyar kula da lafiyar al'umma sun zo Na faɗawa ɗaya daga cikin yaranmu ya jera su ta bayan taga don mu gansu sosai kafin su shigo. Yau hakan ya yi kyau sosai Farida, to bari mu shirya. Saurara kai bula, ma'aikatan za su ringa wucewa ta wannan tagar ne kafin su shigo. Idan ka kalle su sosai, za mu fitar da kai ta kofar baya ne, ka gane? Na gane. Ga su nan. Yauwa, kana iya ganin su? Eh. Ka gane wani a cikin su? A'a. Kash, to yanzu za mu fitar da kai ta kofar baya. dakata dakata mutum uku kawai ya gani ga abubakar ya zo yanzu kalli wancan mutumin da yake tafowa yanzu shi kuma fa ina jin na taɓa sa da yayana ka tabbata eh ya jajje wannan gidan lokacin ina can to da kyau yanzu farida za ki fitar da bula ta kofar baya ofisa barmu yana jira zai mayar da shi sel ɗinsa faɗa wa ɗaya daga cikin abokan aikin mu ya dawo da abubakar to ola ofisa dawo da abubakar to yanzu za a yi ta bari mu ji ko mai abubakar kuma zai ce eh ni ma na matsu shigo abubakar ka zo to sanda zuwa shigo shigo shigo ka zauna da mu ah me ya faru me yasa ka bar kowa ya tafi amma banda ni ina fatan dai ba wata matsala ba wata matsala muna so ne kawai mai maka wasu 'yan tambayoyi to ina fatan dai ba za mu ɗauki lokaci ba saboda gaskiya yana da wani aikin a gabana zauna kamar yadda na ce ina fatan ba za mu daɗe ba saboda ya kamata a ce yanzu haka ina wani wajen wane ne isa matu wa isa matu ta yaya ka san shi ban san wani mai wannan sunan ba to amma binciken mu ba haka ya nuna mana ba an sha ganin ka da shi a gidansa da yake a titin gola a kusa da abbatuwa sam ban taɓa jin sunan wannan wajen ba kaninsa yana cikin wancan ɗakin yana jin mu zan fito da shi yanzu don ya mana ƙarin bayani a game da gana roku hmm. to to mun taɓa haɗuwa amma ba sosai ba ya taɓa neman taimakon kuɗi a wajena kuma na taimaka masa sau ɗaya tak to amma ta yaya ka san shi ko kawai samun kai ya nemi taimakonka irin yaran nan ne kawai na cikin gari kin dai san yadda suke mukan gaisa a hanya idan na je abatuwa to me yasa sai ka je wajen da yake zaka bashi am ba ni da kuɗi a lokacin da ya nemi taimakona. don haka ne masa alkawarin idan zan wuce zan bashi. Akwai abin da kake ɓoye mana, to amma ina da isasshen lokaci, nan za mu zauna da kai har sai ka faɗa mana abu mai amfani. Ai ba ka da damar riƙe ni ba tare da yadda ta ba. Ina da ita, kuma gashi ina amfani da ita ma. To, ba matsala. Zan sanar da ke da zaran na ji wani abu. Sai an jima. Malama sarkin waya, yanzu nan nake ƙoƙarin kiranki, tunda ta waya kaɗai ake iya magana da ke Karimatu. Asibitin nan cike yake makil da waɗanda suka kamu da kwalara. Ana kuma buƙatar kowa a bakin aiki, amma ke sai waya ke ta yi da ƙawayenki. Haba Sabitu, kai ma da wasa kake yi. Babar Hajira ce fa, ina faɗa musu maganar Abubakar ne, har yanzu bai dawo ba. Kada fa ki azarbaɓi Kike faɗa wa iyayen hatara zargin da kike yi? Ina ganin ya kamata su san komai. Ab, kuna nan ashe, neman ku nake ta yi dama. A'a, lafiya kuwa? Ba komai. Eh, lafiya. An samu ƙarin mutum goma da suka kamu yau da safen nan, kuma biyar ma sun mutu sakamakon cutar. Ayya, kai, abin gwanin ban takaici. Aiki muka ta yi tukuru don gudun kada haka ta faru. Sauran likitocin da ma'aikatan jinyar ma duk sun fara kosawa. Kash. Kada jikinmu ya yi sanyi. Na ga mutane na aikin gyara kwatocin da ke shiga cikin rijiyar burtsatse jiya. Idan an gyara, dagwalan zai daina haɗuwa da ruwan shan. Kin ga an rage ɗaya daga hanyoyin da cutar ke yaduwa kenan. <sighs> Mun fara ganin hasken abin kenan. Dr. Gambo? Dr. Gambo? Ranka ya daɗe mai gari, barka da rana. me ya kawo ka nan kuma a gaggauce haka? Barka da rana, Dr. Gambo. ina so na yi wata magana da ke to ku ci gaba da aikin ku zan dawo to shi kenan. to dokta. ranka ya daɗe ina fatan dai lafiya ko eh to na zo ne na mika godiya ta gare ki da kuma 'yan kwamitinku saboda aikin da kuke yi a garin namu na san da ba don ku ba da annoban nan ta haka a haba ba lallai ba ne kuma ai har yanzu ba mu shawo kanta ba ko zancen nan da muke yi mutane sai ƙara kamuwa suke yi wani irin taimako zan yi muku yin abin da ya kamata ka yi tun farko ko kayan aikin da za mu tunkari kwalaran nan ba mu da su a asibitin nan duk kayan aikin da abubakar ya kawo ba su da wata alaka da cutar kwalara wannan ai shawararsa ce ba abin da ya shafe ni da wannan ya ce zai samo kayan aikin da ake bukata amma a wani farashin daban ashe dama ka san komai Tintini? kai ku yi haƙuri dakta ban san haka abin zai taɓarɓare ba ina fatan akwai damar gyara lamarin na saki wasu kuɗaɗe ku sayi duk abin da kuke bukata a asibitin don allah kada ki daga magana nan kowa ya ji ai an ɗan makara da magana bayar da haƙuri mai gari ku karɓi kuɗin kawai ku sayi duk abubuwan da kuke bukata don a wuce wurin <sighs> ofisa kun fi ajiye ni tsawon wuni guda a nan kuma na faɗa muku duk abin da na sani amma kuna ci gaba da tuhumata ba tare da hujja ba tuhumar ka ba tare da hujja ba akan me mu cewa muka ka faɗa mana bayanin da muke nema kawai ba wanda ya tuhume ka da wani abu tukunna sai dai idan zaka faɗa mana abin da ya kamata mu tuhume ka da shi <laughs> mun yi ni a nan kuma za mu iya kwana ma mu ba wata matsala ba ce a wajenmu kanka kawai kake ɓata wa lokaci amsa mana ba ma tuhumar ka da komai mu dai muna jiran bayanin da muke bukata ne watakila wannan wayar za ta taimaka maka alo da kyau kana iya daga waya na haka ba hannun 'yan sanda kake ba kenan mai gari ya kira ni duk ya rikice ya ce kama ka akai yana magana kamar cewa akai an kawo ka babban ofishin 'yan sanda a nan babban birnin ƙasa ina hannun 'yan sanda a malikawa ranka daɗe na faɗa musu dukkan abin da na sani amma sun hana ni tafiya me me yasa wannan wani irin aiki ne suke haka bari na kira wani da na sani zan kira ka kuma ina sanar da kai cewa zan zo gobe da safe akwai abubuwan da ya kamata mu saita to ranka daɗe ba matsala sai gobe. <laughs> ku yi addu'a kada ku rasa aikinku nan da gobe da safe Shigo. Kai. Kai kuma fa, yaya aka yi? Me ya kawo ka nan? Cewa aka yi na zo daga wancan ofis ɗin na waje. Ina son ganin ofisa Ola da ofisa Farida ne. Gamu. Suna na Isa Mato. Yawwa, madalla, ka san yanzu nan za mu tsare ka ko? Eh, amma wannan bai dame ni ba. A shirye nake da na faɗi gaskiya. Na ji an ce kun tsare ƙanina ne, shi yasa na zo na fitar da shi. me yasa sai yanzu zaka zo fitar da shi duk tsawon lokacin nan na ɗauka za ku sake shi ne don ku gano ba ruwansa amma sai na tsorata da na gaba ku sake shi ba shi kaɗai ne ɗan uwana da nake da shi iyayenmu sun mutu ba da daɗewa ba kuma babu ruwansa babu abin da ya yi bai kamata ya shiga matsala saboda kuskure na ka gane wannan mutumin eh sunansa abubakar alhaji ta yaya kuka san juna ina yi masa aiki ne wani lokacin wani irin aiki kake masa eh aiki dai kawai Ƙaninka ya ce kai ka tsara hajara baba a gidanka wannan ma ɗaya daga cikin ayyukan da malam abubakar ya bani ne ba niyyar kashe ta aka yi ba daga ƙarshe dai da alama wani ya amsa laifi yanzu amma mai isa mato yake nufi da ya ce ba niyyar kashe hajara aka yi ba kuma me yasa abubakar ya nemi ya sace ta sanata jibo ya ce zai je malikawa da safe ko me zai faru idan ya je din ku tabbatar kun ji abin da zai faru a kashi na gaba kafin sannan me zai hana ku leƙa shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka kuna iya sake sauraron wannan kashi da ma wasu da suka gabata kazalika muna marhabin da ra'ayoyinku a shafinmu na sada zumunta na facebook daga nan birnin Bon nake muku fatan alheri ku zama lafiya. Sai da muggan laifuka.